Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 24 ga watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan kalaman da sabon ministan Abuja in yasa Muke ya yi kan matakan da zai ɗauka. Waɗanda ya kira na farfaɗo da martabar birnin na Abuja ciki har da barazanar rushe gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba. muku nan gurin shine ciyar da iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da sauran 'yan uwanmu tun da ba inda muka dangana in ba sai a nan gurin ba. sannan za mu leƙa kamaru domin jin yadda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar wasu mutane a yankin ingaundare ba a ran wasa kai ba mutane da yawa sun rasa dukiyansu sun rasa abu da yawa har ya kai da ma waɗansu kan ma kasuwancinsu ya fadi muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda zainab babaji za ta gabatar mana kan rikicin siyasar jamhuriyar nijar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Yau Alhamis jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani gini ya ruguje a Abuja ya kashe akalla mutane biyu. Hukumar baya da agajin gaggawa ta birnin tarayya Abuja ta ce ma'aikatan ceto sun ceto mutane 37. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun yi amfani da na'urori domin gano da tono waɗanda suka rage. Sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya haɗa da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar Laraba. Yau Alhamis tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump na kan hanyarsa ta zuwa birnin Atalanta na jihar Georgia domin miƙa wuya kan zargin da ake masa na zagon ƙasa da haɗa baki da ke alaƙa da ƙoƙarin da yi na samun nasara a zaben 2020 a kudancin ƙasar. Bayan da ya tashi daga wurin shakatawarsa na golf a New Jersey, Trump zai garzaya kurkukun karamar hukumar Fulton a Atalanta, inda za a kama shi a karo na hudu da ba a taɓa yin irinsa ba a cikin watanni biyar da suka wuce. bayan an ɗauki tambarin yatsansa tare da ɗaukar hotonsa ana sa ran za a sake shi bisa yarjejeniyar beli kan dala dubu ɗari biyu wanda lauyoyinsa suka amince a farkon wannan makon tare da mai gabatar da ƙara na gundumar fulton pani Willis. Babu wani shugaban Amurka da ya gabata da aka tume shi da aikata laifuka. Amma a yanzu Trump na fuskantar tuhuma-tuhuma casa'in a cikin shari'o'i hudu da ake zarginsa da aikatawa kafin da lokacin da kuma bayan wa'adin mulkinsa da ya kare a farkon shekarar 2021. Yana fuskantar tuhume-tuhume goma sha uku a jihar Jojiya. Ofishin mai gabatar da kara a Iran ya tuhumi wani ɗan jarida a birnin Tehran da buga hotunan da suka nuna mata na rawa ba tare da san hijabi ba. Jabad Hydrian ya bayyana akan shafinsa na X wanda aka fi sani da Twitter cewa masu gabatar da kara a Tehran sun gayyace shi kuma sun tuhume shi da yaɗa labaran batsa ta hanyar buga hotuna da ke nuna raye-raye da baje kolin bikin al'adu na Lidoma. Bikin Lidoma bikin da aka saba gudanarwa a watan Agusta na mutanen Lur na Iran ya gudana ɗakin taro na Husumiyar Milad, Husumiya mafi tsayi a Iran. tun bayan zanga-zanga da aka yi a faɗin ƙasar a shekarar ta gabata bayan mutuwar matashiya 'yar ƙasar iran mai shekaru 22 a lokacin da ake hannun 'yan sanda hukumomin shari'a ƙasar ke takura wa 'yan jaridar da suka bayar da rahoto kan zanga-zangar ta kowace fuska labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karo na biyu koriya ta arewa ta gaza sanya tauraron dan adam na leƙen asiri a sararin samaniya amma ta alkawarin sake gwadawa a wani yunkuri na uku cikin ƙasa watanni shida. Pyongyang ta loda tare da harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri na Maligon 1 akan sabuwar roka mai ɗaukar kaya ta Chiloma 1 a filin harba tauraron ɗan adam na Sauhe. Wata kafa labarai ta ƙasar ta ce kimanin sau'i biyu da harba rokar kafin karfe hudu na safe a wuwan ƙasar ranar Alhamis. matakin farko da na biyu na harba roka sun kasance babu wata matsala amma an gaza harbawa saboda kuskuren tsara lalata jirgin a lokacin mataki na uku in ji ma'aikatan labarai ta gwamnati ke cna a cikin rahotonta na turanci tsarin lalata jirgin na gaggawa na nufin tsarin kashe jirgin da aka gina cikin roka don tarwa a kansa idan an shiga wani hali in ji manazarta shugaban kasar taiwan tse wen ta faɗi jiya laraba cewa matsayin gwamnatin kasar kan wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun taiwan yana nan daram dam yayin da tsibirin ke bikin cika shekaru 65 da fara rikicin mashigin taiwan na biyu rikicin da shine karo na karshe da sojin taiwan da na china suka shiga wani babban fada gaba da gaba shugaba tsaye ta karar cewa don haka dole ne mu ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tsaron ƙasa da inganta dogaro da kai da kuma ci gaba da inganta karfin yaƙi da juriya na tsaron ƙasa daga ƙarshe mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro jack sullivan ya rage tsammanin da ake yi na daidaita yarjejeniyar saudiya da isra'ila da washington ke aiki a kai yana mai watsi rahotannin da ke nuna cewa ana dab da cimma buri. har yanzu akwai hanyoyin da za a bi don yin zama dangane da duk abubuwan da suka shafi tattaunawar in ji sullivan yayin wani jawabi ga manema labarai a ranar talata cikin watannin da suka gabata sullivan da mataimakansa sun fara tattaunawa daban-daban da saudiya da isra'ila domin kafa tubalin kulle yarjejeniya aminci tsakanin kasashen biyu zai zama babban al'amari kuma zai amfanar da amurka a hanya mai mahimmanci in ji sullivan yana mai nuna manufa mafi kwanciyar hankali a gabas da tsakiya inda kasashe za su yi haɗin gwiwa kan komai daga tattalin arziki zuwa fasaha da tsaron yankin ya cewa komai kan yiwuwar ganawar da shugaba joe biden zai yi da rima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a gefen taron kasashen g20 da za a new delhi a wata mai zuwa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a Najeriya masu kananan sana'o'i sun buƙaci da a samar musu da matsuguni idan har za a kore su daga cikin birnin Abuja. Wannan kiran na zuwa ne bayan kalaman da ministan babban birnin tarayyar na Abuja in ya samu jim kaɗan bayan karɓar rantsuwar kama aiki. Inda ya ce zai mai da birnin kan taswirarsa ta asali. daga abuja wakilinmu halima abdur'uf ta aiko mana da wannan rahoto tun bayan da aka mayar da abuja babban birnin tarayyar najeriya a shekarar 1991 daga tsohon babban birnin kasar wato Legas ne aka fara ganin shigowar al'umma daga sassan kasar daban-daban don aiki kasuwanci cinikayya mu'amalar yau da kullun da dai sauransu baya ga cuɗanya da 'yan asalin birnin waɗanda ke zaune a ciki tun lokacin kaka da kakanni a waccan lokacin a cikin aikin bunƙasa sabon babban birnin kasar an tsara babban taswira a cikin shekarar 1979 kuma aka fara aiwatar da ayyukan ci gaba sai dai tun bayan lokacin ne yawan al'ummar abuja na ta ci gaba da karuwa bisa yawan karuwar al'ummar kasar baki daya kuma ana hasashen cewa za su kai miliyan sha ɗayan nan da shekarar dubu da talatin da biyar to sai dai masana sun ce daga bisani mahukunta masu gudanar da babban birnin da suka biyo baya sun katse ci gaba da amfani da taswirar asali na birnin lamarin da ake ganin shi ya jefa talakawa mazauna birnin komawa wajen gari da kansu kuma hakan ya haifar da ƙauyuka mara tsari a kewaye da da birnin za a iya cewa farfado da batun komawa kan asalin tsarin taswirar birnin tarayya abuja da sabon minista in ya samu ya yi ya bar baya da kura kamar yadda za ku ji daga bakin wasu masu ƙananan sana'o'i da ke fitowa daga wajen gari suna zuwa gashin masara sayar da kati tukin keke napep da dai sauransu inda wasu suka buƙaci a samar musu da mafita idan za a tada su daga cikin gari suna na sagir inusa eh damun nima na ji akan labarin haka zai yi hora da masu talla kan titi mu nan gurin shine ciyar da iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da sauran 'yan uwanmu tun da ba inda muka dangana in ba sai anan gurin ba da muke samu muke ci muke sha in kuwa an kore mu akwai inda za a ɗauki mataki inda za a samu mu riƙa samu muna ci ko kuma ya za a yi da mu mutum yanzu a kan lamarin rayuwar nan da muke in kai sata ce ka sata kuma an kama ce za a ma kisa to ba ka da yadda za ka yi ya za ka yi ka zuba ido yunwa ta gashe ka ya za ka yi rayuwar nan sunana buba gwanza shi wannan sabon ministan abuja tun farko mun riga mun sani tun kafin kafin ya zo da an shi ne FCT minista dama abinda muna tsammani za mu samu daga gare shi kenan wannan abun din ba daidai ba so muna kiran gwamnati ya kamata a bashi shawarwari a gaya mishi ga abubuwan da ya dace ya kamata a yi la'akari da al'adarmu da kuma yanayin yadda mu muna rayuwa nan kazalika jigajigan yan siyasa masu faɗa a ji lauyoyi da dai sauransu sun yi ta jan hankalin buke da ya bi abubuwa sannu a hankali kan abin da suke kallo kamar barazanar yin rusau a birnin abuja bayan an rantsar da shi a ranar litinin 21 ga watan agustan nan buke da ya sha alwashin tsaftace ce birnin Abuja da kuma rushe duk gine-ginen da ke ba bisa ka'ida aka yi su ba ko na waye kuwa baya ga batun hana yawo da dabbobi barkatai horar masu kananan sana'o'i kan tituna da dai sauransu. Kwararre a fannin tsara birane kuma dan asalin yankin Abaji na birnin tarayya Abuja TPL Abubakar Sadiq Ahmad ya ce. Wato jawabin marabcin da shi sabon ministan ya yi na kan sabobin abin da zai kawo dokoki da ya shafi rusau na yadda babu kan tsari ba wata sabuwar aba ba ce amma abu ne wadda ta zo da gargaɗi mai zafi saboda da ɗaukar ban mulkin sai dan tunatar da mutane abin da ya daɗe ne akan tsarin birane da ƙauyuka wadda in har baka da takaddu na approval na zanen da aka baka na ka gina dole wannan ya saba wa dokan tsara birane da ƙauyuka wadda kuma dama yadda ake hukuntar da shi shine aiwatar da wannan amma damuwar da mutane suke gani shine hadda takaddun da aka bayar yadda mutane suka ƙi su gina kuma suka ƙi sun sa dogon buri a kansu su ma wa'annan ababe ne wadda dama akwai doka wadda ta ce in aka baka fili kuma akwai hanyoyi wato infrastructure kuma ba a gina ba in ya kai wani lokaci a datsa to bayan wa'annan duka za ga ni kasance da tsada da matsatsin da ake ciki za ga mutane sun ɗauki abin da zafi amma ba sabuwar abu ba ne idan ana iya tunawa birnin abuja dai ya sami ministoci kamar su mobolaji a jose a diego a shekarar 1976 zuwa 1979 John Jatau daga shekarar 1979 zuwa 1982 har zuwa kan Malam Nasir Rufa'i a shekarar 2003 zuwa 2007 wanda masana ke kallon ya yi aiki tukuru wajen sauya fasalin birnin zuwa ɗaya daga cikin manyan birane a nahiyar Afirka. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To idan muka koma ƙasar Kamaru wata ambaliyar ruwa da aka yi cikin makon nan a garin Ingaundare ta janyo asarar rayuka da duke da dama lamarin da kiyasi ya nuna ya gurgunta harkokin kasuwancin al'ummar yankin. Ga wakilinmu Muhammad Rabiu danba dauke da ƙarin bayani. ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a wannan mako ya yi sanadiyar mutuwan yara biyu da wani dottijo gidaje sun ruguje masu shaguna sun yi fatara biyo bayan annobar da ta kwashe duk wani abu da ya talauta jama'a ismaila kobo gani yake yi cewa sabili da an yi asaran dukiyoyi da yawa a wannan yanayi lai dai sha'ani na ruwa dai da ake ciki a cikin wannan gari namu dai ya fi karfi ya fi magana sabili da an yi asaran dukiyoyi da yawa a wannan yanayi wannan ruwa da aka yi na kwanaki can shashin kasuwan bantai can ta kori ta bayan anguwan hausa nan ba a sa ran wasa kai ba mutane da yawa sun rasa dukiyansu sun rasa abu dai da yawa har ya kai da ma waɗansu kan ma kasuwancinsu ya fadi. Gine-gine a wurare masu daskarewa a kan ruguzan wurare ko gefen koguna na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da mutuwan iyali. Amma duk da haka, ƙaramar hukuma na iya bakin ƙoƙarinta don bai ma al'umma kula da ya dace. Muniru Muhammadu, kansala ya ce. Farko abin da zamu fara da shi ma iyaye gargaɗi saboda idan ruwa ya taso ko kuma hadari ya taso kowa ya riƙe ɗan shi gida kada a ringa sake yara suna bin kororo suna tafiya bakin rafi don hakan nan fasiliman ruwa zai dauke su eh, akwai abubuwan da muke yi tun da muke nan a merina akwai kamar ta sabon gari yan kori haka akwai wanda muka da taimakon union europe muka girgina gidaje aka kaurar da su aka mayar da su can kamar shekaran da ya wuce nan kuma ta nan gadama bangaren da suke gefen bakin rafin nan an yi evalue kowa an bashi dai daidai abin da zai je samu wani muhalli a wani waje ya kaura ya bar wannan wuri sauyin yanayi yana da tasiri a yankin hasumiyar ruwan kamaru idan aka dubi yanda ruwan saman yake zuba da da kuma yanda ruwan yake ƙaurace ma gadon shi domin malala cikin gari. Alhaji Muhammadu Kabiru kansala ya ce. Game da yanayi da ya sanja, a yanayi ne ya sanja. To mutane kuma suna da sakaci, mutum ya san lallai wajen nan, wato akwai hatsari, amma zai zo ya yi gini a waje. Ruwa kuma ya zo ya wo lokaci ya mishi ta'adi, ma ya nemi hallaka shi ma. To ya kamata mutane su shiga su kowa ya mayar da hankalin shi cikin jikin shi, ya lura da yanayi inda yake. Idan Allah ya baka zarafi daidai da za ka yi gini, nemi filin da bai da hatsari ka gini domin ka tsira tashi hankali. Hukumar lafiya ta duniya ta ce sauyin yanayi ne ke haddasa mutuwar akalla mutane dubu ɗari da hamsin a duk shekara ana sa ran cewa adadin zai ninka nan zuwa shekarar dubu biyu da talatin muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wandare cibiyar adamawan kamaru To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda gogo ke cewa karfe biyar na yamma saura kwata goma saura kwata kenan a Najeriya Nijar kamar da Chadi kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. A cikin wannan mako ne kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka wato AU ta ɗauki matakin dakatar da ƙasar Nijar daga kungiyar da katse duk wata hulɗa da ƙasar saboda dambarwar da ta samu kanta na hambare zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazum daga mulki yayin da sojoji suka ɗare karagar mulkin ƙasar ta Nijar. Majalisar Zaman Lafiya da Tsaro ta Kungiyar Haɗin kan Ƙasashen Afirka a sanarwar bayan taronta ta bayyana cewa ba za ta yi wata hulɗa da ƙasar Nijar ba har sai ta koma turbar bin tsarin da doka ta zayyana. Ƙungiyar ta kuma baiwa sojojin da ke rike da mulkin ƙasar Nijar kwanaki goma sha biyar su maido da hambararren shugaban ƙasar kan karagar mulki. To sai dai wannan ba shi ne karo na farko da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ke dakatar da ƙasar da aka sami juyin mulki ba. Domin AU ta dakatar da ƙasar Mali da Gini da Burkina Faso waɗanda aka yi musu juyin mulki kuma hakan bai hana sojoji yin mulki a ƙasar Nijar ba. Ko menene tasirin wannan dakatarwa da kungiyar AU ta yi? Tambaya kenan da wa Malam da Gobum wani mai fashin baki kan lamura. Dakatarwa da aka yi ma Niger, na gani cewa AU da ECOWAS sun yi gaggawa domin idan mutanen kasan suna amince da shugabannin sojojin da suka tumbuke bazum ya nuna cewa a yi mu'amara da wayannan mutane dialogue kenan ko a yi dialogue da su tattauna da su sojoji din akwai hanyar fita akwai mafita kuma mafitan shine dialogue dialogue ne kawai zai kawo sulhu kamar yadda shi envo na shi shugaban kasar najeriya shi john abdulsalam ya je niger kwanakin ba na je kwana biyu ko uku da ya dawo kuma shi da kanshi ya ce ya ga akwai hanya kuma hanyar shi ne a tattauna da wayannan mutane ba suspension ne damuwan solution na wannan abin nan ba tattauna za a iya magance shi ko da ke sojojin nijar sun riga sun ba da cewa shekara uku ne za su dauka kafin su ba da karagan mulki ma yan farin kaya but na ga the only thing that ya kamata yi shine a tattauna da su wani irin tattaunawa kenan za a yi dalilin da ya sa au ko ecowas suka suspending niger shine cewa bai kamata soja ya yi mulki a wannan kasa ba just like abin da ya faru kwanakin baya a mali kuma burkina faso abin da suka yi a duka wayannan kasashe guda biyu da na uku kenan ai suspension da aka yi ma lida na burkina faso ko kuwa na mali bai taka kara karya ba bai tasiri ba domin me suna na akan karagar mulkin su har yanzu kuma su ne suna marawa wa um, niger baya cewa duk abin da ya faru karma damu da au ko kuwa ecowas saboda haka ina ga abin da za a yi wayannan leaders na au da leaders na ecowas samuwa ne shine cewa a zanna tare da su a zanna a tattauna ga yadda za mu iya ba da mulki ko wata takwas ne ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu ne wannan ya kamata hanyar da ya kamata yi kenan yayin da ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin haɗin kan ƙasashen afirka au da na ƙasashen afirka ta yamma ecowas da sojojin Nijar da sauran takwarorinsu. Al'ummar kasar sun tsinci kansu cikin da baibayi tun lokacin da aka rufe iyakansu da na makwabtansu musamman Najeriya da kuma rufe hanyoyin sararin samaniyarsu da wasu kafa na shiga da fita daga kasar. Muhammad Ɗanladi Suleiman shine jami'in tsaro na kungiyar 'yan Nijar mazauna Najeriya reshen jihar Filato ya ce matakan da kungiyar AU ta dauka na dakatar da Nijar a harkokinta zai ƙara sa al'ummar ƙasar cikin ƙarin matsin rayuwa ne. Gaskiya da Eko da tare a Afirka, talakawa su duba ba sojoji ba, in mu talaka ake mulki, don wanda ake demokarasiya ya kamata a duba wahalar kuma da zamu mu tunduma shi da ni na san wannan sojoji in za a shekara a hakan su ba za su samu damuwa ba mu ne za ta kare a kanmu wannan a fahimta na ke sai a duba in dan talaka ake da makarantun to a duba wannan matakan duk hanyar da za su bi da sojojin nan su bi amma maganar takurawan da zai kai ga talakawa gaskiya ba da mu ake da makarantun ba ba mu goyi bayan karban mulki ba saboda ba Gaba ne wanda yake da adalci ba kuma mutumin da zai goyi bayan juyin mulki wanda ya san da yake yi to amma damuwar da aka yi juyin mulkin nan mu musulmai ne kuma Allah yana karɓar mulki ga wanda ya so ba wanda ya so dole a yi haƙuri a takura shi ya sauka in zaɓe za a yi maya za a yi a takura shi amma maganar takunkuma takunkuma nan ba ta a kan kuwa sai a kan talaka mm-hmm. duk masifan da ya taso a kan mu talaka take faruwa su ne nasu abinda nake nufi kenan a duba wahalar da mu inda mu ake siyasa ba don manya ba ba don a'a don talaka ne sosai a duba wannan wahalar da muke sha da muka tsinci kan masu kuma sanadin wani sai su ɗau matakin duk da suka ga za su iya kan shi amma ba wannan mataka aka muli ke ɗauka ba kan shi bane shi na ruwan shi zuwa yanzu dai su wayannan sojoji sun ce za su zauna har sai bayan shekaru uku kafin su mika wannan mulki kana ga kamar idan aka ci gaba da haka ta yaya zai kara shafan talakawa wannan magana ta 'yan matan amarya hmm. eh, ba zai yi a ce mai shan giya daban mai sangadi daban ba hmm. shekara uku ba kwana uku ba ne a yanzu ma wata ɗaya mu ne irin da wahalar da ake sha ya faci wani a cikin shekara uku yana da kyau su kansu in sun yi jiyo mulkin nan dan talaka Nijar ne ko kuma dan wayansu abubuwa na ci gaban Nijar da sai su duba kuma menene makoman talaka Nijar a yanzu wannan shine magana magana shekara uku ba ta taso ba ni a fahimta na sai duk karamin lokaci a yi zaɓe wanda Allah ya ba ya hau a fahimta na kenan hmm. Ga Mr. Marcos Bonat, ɗan Najeriya mazaunin jihar California ƙasar Amurka mai sharhi kan lamura kuwa, har yanzu ƙasashen yammacin duniya suna so su ci gaba da mai da 'yan nahiyar Afirka bayi ta yadda suke tatsan mallakar da nahiyar ke da shi. abinda da su turawan suke mana, har yanzu mu an cire mana sarkan bayi a hannu da wuya, aka sa mana shi a cikin tunaninmu har yanzu in mun dubi abubuwan da su kasashen turawa suna mana abubuwa ne wanda suna so su ci gaba da rike mu abinda muke da shi mu su suna so su ne su rinka faɗa mana abinda za mu yi da dai mu kuma su ne sun fi cin morewa abinda muke da shi amma kin dubi wannan juyin mulki na da a tunanina ai su suna so su yantar da yan Nijiyar ne daga wannan sarkan bayin nan wanda yake a cikin tunanin yan Afirka. Kuma ina goyon bayansa in kin dubi democracy wanda take a Nijar. Democracy nan bata haifar masu da abin alheri ba. saboda in dai ana ce koma baya ne kasashe wanda suke cikin koma baya niger tana daya a cikin kasashen afirka a duniya wanda suke suna, suna, koma baya suna da gold suna da abin da ake sarrafa wutan, uh, wutan lantarki kuma wannan wutan lantarki suna da shi fiye da kowane kasa kuma su france ai su daga wannan abu ne suke suna roni din wutansu amma ki dubi Niger. su France suna cikin wutan lantarki Niger tana cikin duhu kuma wutansu ai da kashi 75% din wutan Nigeria take badawa a nawa tunani ina ji abin da ya haifar da juyewar na mulki abinci ne daga kasashen waje ake shigo da shi manazarta na ganin zaman sulhu tsakanin bangarorin zai samar da mafita maimakon yakin baka ko na karfin soji zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria ta masu sauraro da fatan za a yi mana afuwa ba za mu samu daman kawo muku labaran wasanni ba amma ga labaran duniya a takaice. Yau Alhamis jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani gini ya ruguje a Abuja ya kashe akalla mutane biyu. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya Abuja ta ce ma'aikatan ceto sun ceto mutane 37. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun yi amfani da na'urori domin gano da tono waɗanda suka rage. Sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya haɗa da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar laraba yau alhamis tsohon shugaban kasar amurka donald trump na kan hanyarsa ta zuwa birnin atalanta na jihar georgia domin miƙa wuya kan zargin da ake masa na tsawon ƙasa da haɗa baki da ke alaƙa da ƙoƙarin da yi na samun nasara a zaben 2020 a kudancin ƙasar. Bayan da ya tashi daga wurin shakatawarsa na golf a New Jersey, Trump zai garzaya kurkukun ƙaramar hukumar Fulton a Atlanta inda za a kama shi a karo na hudu da ba a taɓa yin irinsa ba a cikin watanni biyar da suka wuce. Ofishin mai gabatar da kara a Iran ya tuhumi wani ɗan jarida a birnin Tehran da buga hotunan da suka nuna mata na rawa ba tare da san hijabi ba. Jabad Hydrian ya bayyana akan shafinsa na X wanda aka fi sani da Twitter cewa masu gabatar da ƙara a Tehran sun gayyace shi kuma sun tuhume shi da yada labaran batsa ta hanyar buga hotuna da ke nuna raye-raye da baje kolin bikin al'adu na Lidoma. Bikin Lidoma bikin da aka saba gudanarwa a watan Agusta na mutanen Lur na Iran. A karo na biyu, Koriya ta Arewa ta gaza sanya tauraron ɗan adam na leƙen asiri a sararin samaniya, amma ta alkawarin sake gwadawa a wani yunkuri na uku cikin ƙasar watanni shida. Pyongyang ta loda tare da harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri na Maligon 1 akan sabuwar roka mai daukar kaya ta Chiloma One a filin harba tauraron dan Adam na Sauhe. To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana inda za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin twitter instagram da facebook da ma youtube in za mu radin des da ya haɗa mana shirin sai injiniyar mu kila williams da kuma sarfila hashim gumel ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na safe gobe idan allah ya kai mu alaikum